اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله إن من أعظم النعم التي أصبغها الله تبارك وتعالى على عباده ومن أفضل مننه التي من بها على عباده أن جعل لهم مواسم للقرب والطاعات مواسم هي أفضل المواسم اختارها الله تبارك وتعالى وفضلها على سائر المواسم للتقرب إليه بالطاعات إن هذه إن من هذه المواسم ومن أعظمها العشر الأواخر من رمضان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف حالته تقول إنه كان يحيي أهله أي إذا دخلت العشر أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أهله وشد المئذر وجد واجتهد إنه من أعظم المواسم التي يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو معصوم عن المعاصي عصمه الله تبارك وتعالى لا يعصي الله تعالى ولا يخالف أمره ومع ذلك فهو أكثر الناس استغفارا وهو أكثر الناس توبة إلى الله وهو أشد الناس تقربا إلى الله تعالى وقياما له فرض الله عليه صلاة التهجد وقيام الليل أمره بذلك ولم يفرض على غيره ومع ذلك كان الناس يتساءلون في ذلك يقول الزهري رحمه الله تبارك وتعالى عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة حتى قبضه الله تبارك وتعالى والاعتكاف ولزوم المساجد من أعظم العبادات التي اهتم بها نبينا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكاك في السنوات التسع التي عاشها برمضان منذ السنة الثانية التي فيها فرض صيام شهر رمضان إلى السنة العاشرة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه في المسجد وكانت أزواجه تعتكف من بعده أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للطاعات في هذا الشهر خصوصا في هذه الأيام التي هي أعظم مواسم الخير التي ينبغي أن يغتنمها العبد بالتقرب إلى ربه عز وجل حرصا منه على نيل رضوانه تبارك وتعالى ودخول الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين بين قوديا قال الله تعالى بصلاة جماعك صلى الله عليه وسلم كما كل إنا جن عن كلمة عن كل متنقوم مجلس أولا ألا مجرمة توقع كامتيا يدوكو كنسا سهنير bin umarninsa da nisantar abin da ya hana, bayan haka ya ku bayin Allah, mu sani cewa daga cikin mafi girman ni'imomi da Allah ta'ala ya yalwata su akan kan bayinsa, da kuma baiwoyi da ya sakhare su ya miƙo su ya baiwa bayinsa, ni'imomin cewa ya sanya wasu lokuta na musamman da ya ware su domin bayi su nemi kusanci zuwa gare shi a cikin waɗannan lokuta babu lokaci da ya kai lokutan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan wanda Aisha radiyallahu ta'ala an a cikin tarwaito take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan kwanaki guda goma na watan Ramadan suka shiga ya ta da iyalansa kuma kan yakan yi ɗamara ɗamara ta ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman bawa da Allah ta'ala ya halitta shine mafi darajar bawa da Allah ya halitta shine mafi ɗaukakar bawa da Allah ya halitta ya gafarta masa abin da ya yi da abin da ya bai yi ba, kuma ya tsare shi ma daga aikata abin da ba daidai ɗin ba, Ba ya saba wa Ubangijinsa ba baya saba ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba, kuma Allah ya tsare shi daga aikata abin da ba daidai ba, amma duk da haka ya fi kowa istighfari, ya fi kowa tuba. ya fi kowa tsayuwa domin bautar Ubangijinsa, yakan tsaya yana bauta wa Ubangiji har ƙafafunsa sukan kumbura kamar su tsatsage saboda tsayuwa da dogon karatu, da doguwar ruku'u, da doguwar sujada, da doguwar addu'a, kuma mafi yawan addu'arsa ga al'umma yake yi, ya Allah al'ummata. ya Allah al'umma ba duniya yake tambaya ba kuɗi yake tambaya ba mulki yake roƙon Allah ba abin da yake roƙo Allah ya sanya al'ummarsa ta tsaya akan wannan addini Allah ya shiryar da ita sannan ya sanya su cikin mabiyansa da za su bi shi a cikin aljanna kullum tausayi ga al'ummarsa to amma duk da haka haka yake wannan doguwar tsayuwa ya ɗauki lokaci mai tsawo yana roƙon ubangijinsa musamman in wannan kwanaki goma suka shigo annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan bar komai dama itikafi yake shigowa yana yanke alaƙarsa da kowa ya shigo ya samu wuri a masallaci ana gina masa a har haɗa masa wata bukka a can bayan masallaci zai je can ya shiga sai lokacin sallah ya fito ya sallah kuma sai ya koma ciki a cikin masallacin saboda kada ya ga kowa ma kada kowa ya dame shi ya ta ganawa da ubangijinsa har kwana goma wannan shi ake kira itikaf yana cikin manya-manyan ayyukan ibada da bawa zai aikata a wannan kwanaki guda goma kuma babbar hikimar shiga itikafi ita ce a dace da daren lailatul qadr wanda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin alqur'ani cewa lailatul qadri khairun min alfi shahr dacewa da ibada a wannan dare na lailatul qadri ya fi watanni dubu shine shekara tamanin da uku da wata hudu idan mutum ya dace da daren lailatul qadr yana ibada to kamar yayi shekaru 83 da wata hudu yana bautar Allah bauta sahihiya bauta maqbula karbabbiya bauta mai ikhlasi bautar da babu wani sofa ne na abin da zai sa a ki karbatta bauta karbabbiya a Allah ta shekara tamanin da uku da wata hudu to in ka dace da daren lailatul qadri kana ibada abin da zaka samu ke shi yasa al-imam az-zuhri yake cewa ina mamakin musulmi al-imam az-zuhri a shekara ta ɗari da wajen ashirin da wani abu ya rasu ɗari da ashirin na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka a lokacin yake cewa yana mamakin musulmi sun bar itikafi ba sa yi yace amma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya shigo Madina bai saba barin itikafi ba har Allah ya karbi nan duk shekara ina cikin masallaci in goma ƙarshe ta yi don haka ya bayan Allah wallahi babu abin da za mu samu da ya kai mu ribaci wannan lokaci da za mu shige shi nan da ‘yan kwanaki ku duba kamar jiya muka fara azumin nan yau ana na goma sha bakwai nan da kwana biyu ko uku shi kenan an gama kwana ashirin sai a shiga ashirin da ɗaya sai a fara waɗannan darare wanda su ne darare mafi muhimmanci domin a cikinsu akwai lailatul ƙadir, lailatul ƙadir kuma mun ji falalat Aisha radiyallahu ta'ala anha tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan na dace da lailatul ƙadir. me zan rika fada na addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun ya Allah kai kai ne al'afuwu mai yawan afwa Allahumma innaka afuwun fa'fu anni don haka ya Allah ina roƙonka kai mun afwa don haka daga cikin abin da mutum zai mai da hankali a kansa shine ya lazinci bautar Allah a wannan dare to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar mana daren a buɗe ba a ayyana shi ba ba a faɗi wanne ne ba amma an ce ana kyakkyawan zato ya zama a cikin kwanaki goma na ƙarshe a goman ƙarshen ma ya zama ko ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara wato lissafin mara ba lissafin cika ba wannan shine aka fi kyakkyawan zato a kai don haka ka yi ƙoƙari ya kai bawan Allah ka lazimci ayyukan ibada sallar tarawihi din nan da sallar tahajjudin nan kar ai wasa da su kar ka saurari maganar mai cewa salatul tahajjudi ko bidi'a ce ko wani bakon abu wannan san zuciya ne eh san zuciya ne na wanda ya rasa dalili akan bid'arsa da yake aikatawa yake nema ya hada ta da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya aikata shi sallah cikin dare sawa'un sunanta tarawih ko salatul layl ko qiyamul layl a kowane lokaci aka yi ta a cikin dare duk ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya fito ya yi sallah da mutane dare ɗaya ya sake fitowa a na uku bai sake dawowa ba yace yana tsoron a farlanta musu amma daga nan suka ci gaba kuma sahabbai suka ci gaba da aikata wannan a sallah har sayyidina Umar limami ya sa wa mutane ake yi kuma daga baya mutane suke dawowa cikin dare suke maimaitawa har Anas yake cewa in ka ga mutane suna wannan to lalle abin alheri suke aikatawa al-imam ahmad bin hanbal ya bada fatawar halaccin dawowa da daddare a sake wata sallah bayan an yi tarawihi ya za a yi waɗannan a'imma su faɗi abu wani ya zo ya ce masa bid'a Allah ta'ala ya kyauta ya raba mu da son zuciya don haka ya bayin Allah ku himmatu da dukkan abin da zai kusantar da ku da zuwa ga ubangijinku kuma ku mai da hankali ku yi da ikhlasi a da ikhlasi a tsaftace zuciya kuma a roƙi ubangiji musamman wannan lokaci da fitintunu suka baibaye mu babu lokacin da muke buƙatar mu koma zuwa ga Allah irin wannan lokaci mu roƙi Allah ta'ala ya yaye mana wannan tashin hankali da wannan damuwa da ya baibaye al'ummar musulmi baki ɗaya a duniya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 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا الله من روحك الله كسنيا mu cikin waɗanda za su dace da bautarka da ɗa'a gare ka a wannan kwanaki masu shigowa guda goma na ƙarshe na watan Ramadan. Allah ka ba mu dacewa mu aikata salihan ayyuka, Allah ka ba mu dacewa mu tuba, Allah ka ba mu dacewa mu samu afuwarka, Allah ka ba mu dacewa duk abin da muka aikata marar kyau Allah ka yafe mana, Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka, waliyanka, mutanen ƙwarai da za ka gafarta musu zunubansu, Allah ka sanya dukkan fuskar da nake ganin ta a wannan wuri ya Allah ka sanya mu a aljanna baki ɗaya ya Allah muna roƙonka Allah kai mana rahama Allah ka haɗa waɗannan fuskoki a aljanna Allah ka yafe mana Allah kai mana afuwa Allah ka tsora mu akan tafarki madaidaici ya Allah duk abin da ya dame mu Allah kai mana maganin ya Allah muna roƙonka Allah ka ba zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da duniya baki ɗaya ya Allah fitintunin da makiya addinin musulunci suka kulla su a gabas ta tsakiya Allah ka mai da sharru su kansu Allah ka tsare mana kasar Makka da Madina da wannan kasa da ake kokarin akai harin ta don musuluncin da take yadawa a duniya ya tsaya wannan lamari wanda da mutane sun san dalilan da yasa ake ta waɗannan yaƙe-yaƙe da masharranta makiya addinin musulunci suke kawowa manufarsu baki ɗaya shine gabas ta tsakiya ta rikici. yadda al'ummarsu suke ta musulunta ana ta musulunta a Amerika ana ta musulunta a Turai wannan abun ne ya dame su su haifar da rikici inda musuluncin nan yake fitowa gaba ɗaya a lalata shi to hanyar da za a yi shine a shigar da waɗannan rikice-rikice don haka kowane ɓangare da suke yaƙin nan yanzu muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin ya lafa Allah ya dakatar da wannan tashin hankali da rikici kuma Allah ya tsare mana ƙasashen musulmi waɗanda Allah ta'ala ya ɗora su a kan tafarki madaidaici musamman ƙasar maka saboda haƙiƙa dan ita ne ake wannan yakin gaba daya a rikita ta ya zama abubuwan da ake na ayyuka salihai da yada addini a duniya ya saurara da yawa mutane an ruɗe su an ruɗe su da ganin cewa wato wani abu ne da yake faruwa kawai tsakanin wani bangare da wani bangare haka kawai a'a babban abin shine a jefa fitina a gabas ta tsakiya musamman kuma ya zama an jefa fitinar da za ta jawo musulunci ya tsaya a ƙasar maka musamman saudi arabia muna roƙon allah ta'ala ya tsare su allah ya kiyaye su allah ya tsare mana waɗannan wurare na ibada da dukkan ƙasashen da suke tafi akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma suke kai musu hare-hare don ƙiyayya muna roƙon Allah ta'ala ya mai da sharrin su kansu baki ɗaya Allah ya dakatar da wannan tunu baki ɗayansu Allah ya haɗa kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya ya Allah wannan ƙasa ta mu muna roƙonka Allah ka faɗakar da duk wanda lamari ke hannunsa Allah ka dawo da su kan tafarki madaidaici su kintsa tsakaninsu su dawo su riƙe ragamar yadda za su fidda mutane gwargwadon abin da Allah ya ɗora a hannunsu na amana su yi abin da za su yi wajen maganin fitintunun da al'umma take ciki na rashin zaman lafiya da tashin hankali da kashe-kashe ran ɗan adam ya zama ba komai ba muna roƙon Allah ta'ala ya dakatar da waɗannan fitintunu kuma ya ku bayan Allah wallahi ku ji tsoron Allah saban Allah da ya mana yawa yana cikin abin da Allah yake jarrabar mu da waɗannan abubuwa kowa ga fala, kowa kawai ya biya bukatarsa ta abin da ya ga dama addini sai da ya ga dama zai maganganu na cin mutunci da zagi ba darasta addini ba darasta qur'ani ba darasta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zina ta zama ado ga mutane ayyuka ayyuka na shaidana shi kenan shine abin burgewa a cikin jama'a kuma ka zo ka ce kana son a zauna lafiya yaushe Allah zai ba mu zaman lafiya in kullum aikin mu shine mu juya masa baya dan haka mu tuba mu gyara ayyukan mu mu koma zuwa ga Allah mu gyara alakar mu ga Allah shine Allah zai mana maganin waɗannan abubuwan sai ba mu shugabanci mai tsafta shugabanci mai adalci kuma ya ba mu zaman lafiya waɗanda suke kintsa su cuce mu sawa'un masu wani addinin daban ko masu fitina a cikin namu addini duk sai kaga Allah ya mana maganin su amma in mun tsaya mun yi shiru mun ki roƙon Allah ma addu'ar ma ba ma yi to sai Allah ta'ala ya bar mu da dabarun mu kuma sai kaga abubuwa sun ƙara lalacewa ya Allah kar ka lalata mana al'amura ya Allah muna roƙonka yadda manzanka ya roƙe ka ranar yaƙin badar ya ce ya Allah yayin da yake fuskantar kafirai kimanin mutum dubu muminai kuma mutum ɗari uku da goma sha uku ya ce ya Allah in waɗannan ‘yar jama'ar da kake gani ya Allah in fa aka kashe ka shi kenan babu mai bauta maka a bayan ƙasa ya ce ya Allah ka tsare shi ne Allah ya karɓi wannan addu'a a lokacin har mayafinsa na faɗowa ƙasa Saidina abubakar yana daukar mayafin yana gyara masa yana cewa kafaka munashadatu rabbika wannan magiya da kake wa ubangijinka ta isa insha Allah Allah zai karba Allah ya karba addu'an nan ya aiko mala'iku su taya shi wannan yaki kuma aka ci nasara don haka ya jama'a mu koma zuwa ga Allah musuluncin nan saboda shi ake yakar ba saboda wani abu bane a ko'ina saboda wannan musulunci ne. Kuma kamar da na ambata, mutanen nan da suke ta tsara abin nan sun fito ƙuruƙuru sun faɗa, yaƙin nan da suke yi na addini suke yi, ba wani abu suke yi ba. To, amma mu mun gafala, mun ɗauka wasa ne, mun ɗauka kawai yanzu nan za a ƙare. Allah ta'ala muke roƙo ya tsare addinin musulunci ya tsare musulmi ya tsare mutuncin musulmi ya tsare rayuwar musulmi a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم ارحمكم